Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar FM na VOA Africa akan mita 102.5 kana masu sauran mu a jamhuriyar Nijar din kuma za su iya kama mu a tashar FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji hirar da Hassan Umar Tambol ya yi da wani mai aikata ayyukan asha amma ya ce ya tuba. Kana za ku ji a jihar Borno sojoji sun mika iyalan 'yan Boko Haram ga gwamnati har su 560. Amma sannan kuma za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyin abin da kuke so yau. amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Gwamnatin Obama ta Amurka ta yi wa ƙasar Rasha kajejin cewa babu inda haɗin kan harkokin soja tsakaninsu a Siriya zai je idan taimakon jin ƙai ba su fara kaiwa birnin Aleppo da wasu yankunan da aka yi wa ƙawanya ba. A wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gabatar, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa abokin aikinsa na Rasha Sergei Lavrov cewa Amurka tana nuna damuwa akan jinkirin da ake ta ƙara samu wajen jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai zuwa wuraren da ake buƙata. Mr. Kerry ya kuma jaddada cewa Amurka tana sa ran Rasha za ta yi amfani da tasirinta akan gwamnatin Bashar al-Assad ta bari a jigilar kayayyakin agaji na jin kai. Har yanzu manyan motocin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi jigilar kayayyakin agaji suna tsaye a kan iyakar Siriya a yau Juma'a a yayin da jami'ai suke jiran tabbacin cewa sojojin Siriya da na 'yan tawaye suna mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a makon jiya. Yau Juma'a wani harin kunar bakin wake na bom mai karfin gaske ya ratsa wani masallaci da ke cunkushe da mutane a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya kashe akalla mutane 23 da raunana akalla mutane 30. An kai wannan mummunan harin ne a gundumar Muhammad Agency mai 'yanci kada ran kada han da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Wani mai magana da yawun bangaren harattancin ƙungiyar Taliban da ya balle mai suna Jama'atul Ahrar ya ce ƙungiyarsa ce ke da alhakin kai harin. A lokacin da ta tuntuɓi muryar Amurka, ƙungiyar ta ce harin ya auna masallacin ne a saboda wakilan wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar da ake kira Peace Committee suna cikin masu ibada a masallacin. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hafsan sojojin Najeriya General Tukur Yusuf Buratai ya ce rundunar sojan Najeriya ta samu ci gaba sosai a ƙoƙarin da take na makwashe ƙungiyar Boko Haram. General Buratai ya wannan furicin ne a lokacin da ya ziyarci muryar Amurka a hira da abokin aikinmu na sashen Turanci James Buti ya yi da shi. Haka kuma ya yaba wa haɗin kan da aka samu daga sojojin Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar makwabtan Najeriya a wannan yaƙi. general burtai ya ce abin sha'awa ne a la'akari da cewa an kassara iyawar 'yan boko haram da suke yi na mamaye yankunan da kai hare-hare kusan za a ce yanzu an kawar ko kuma an daƙile iyawarsu ta razana jama'a a wannan makon kungiyar boko haram ta gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna ɗururuwan magoya bayanta tana kuma ikirarin cewa har yanzu kungiyar tana nan daram to amma general buratai ya yi watsi da faifan bidiyon yana mai faɗin cewa ba komi ba ne illa propaganda. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya fito fili ya tabbatar da rawar da gwamnatinsa ta taka wajen kashe 'yan jam'iyyar Patriotic Union ko UP a takaice a shekarun 1980. Shugaba Santos ya nemi gafarar wakilan ƙungiyar ko kuma jam'iyyar Patriotic Union da suka tsira wajen wani biki da aka je alhamis ya ce bai kamata a ce wannan bala'i ya faru ba sojojin lema ne suka kashe kimamin mutane dubu uku lokacin da ake yin shawarwarin sulhu tsakanin gwamnati da 'yan jam'iyyar up a shekarun 1980 al'amarin da 'yan ƙasar ta colombia suka laƙawa suna kisan kiyashin siyasa Shugaba Santos ya gabatar da wannan jawabi ne ƙasa da makonni biyu kafin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da ƙungiyar Revolutionary Armed Forces of Colombia ko kuma FARC a takaice. Yarjejeniyar za ta kawo ƙarshen yaƙin basasar da ya kashe fiye da mutane dubu mai tan da ashirin da kuma tilasta wa miliyoyin mutane hasarar muhallinsu. A wani faifan bidiyon da ta gabatar a ranar Lahadi, Ƙungiyar FARC ta ce ta yi ta sace mutane cikin shekarun da suka shige, amma ba za ta ƙara yi ba. Tsakanin 1970 zuwa shekara ta 2010 an sace kimamin mutane bakwai. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a jihar borno sojoji ne suka mika iyalan 'yan boko haram ga gwamnati har su 566 ga harwan dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton rundunar sojan najeriya shida ta bakwai da ke garin maiduguri ta mika wasu mutane da ake zargin cewa iyalan boko haram ne har su 566 ga gwamnatin jihar borno kwamandan rundunar shiya ta bakwai brigadier general victor izogu ne mika waɗannan mutane ga gwamnan jihar borno honorable kashin shatima da suka hada da mata masu shayarwa su 149 da yaran da ke shan nono 355 da ƙananan yara da shekarunsu ya ta ma biyar zuwa goma 62 wanda wannan ne su ya ta ma 566 ya ce waɗannan ƙananan yara da aka mika mika su ga gwamnatin jihar borno an ajiye su ne saboda tsaron lafiyarsu amma ba a matsayin tsare su ba don saboda kare su da amfani da su da ake yi a matsayin yan kunar bakin wake bayan karban waɗannan mutanen ne sai gwamnan jihar borno ya raba waɗannan yara abinci sannan ya yi musu jawabi kamar haka ku kwantar da hankali insha Allah ba wanda zai ci zalunci ba wanda zai musguna miki ba wanda zai takura miki za mu lura da muke lura da iyalanmu mun gode Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya ba mu bunkasan arziki muna godiya za a sa ku dakuna kowa da 'ya'yansa akwai gadaje dari biyar an yi imani zai ishe ku duka don wasu yaran kankana na ne ko yara biyu ma za su kwana a cin akan gado daya wata mata maybe za ta doka gado daya da ɗanta ko yarta to gadaje dari biyar kan na yi imani zai ishe mu har ya rage to mun gode muku to koya waɗannan mutanen ke ji da za ka mika su ga gwamnatin jihar borno da kuma ake zargin cewa iyalan gungiyar boko haram ne ga da yadda tattaunawa ya kasance da wasu daga cikin matan mai sunanki aisha daga ina kawo ke daga gosa to yanzu ga shi ana kokarin mika wa gwamnati muna jin daɗi na kamar watan ki nawa nan muna da shekara ɗaya da wata biyu kina da yaya nan ne eh ina da yaya ki nawa yaya na uku uku mm. duk kuna tare da su a nan eh. mai gidan ki fa an tafi da shi da matare muka zo ke fa mama na wa wannan yayan ki ne eh. su nawa ne su hudu mu ne mun dawo dama ko ku kuka zo ko eh, eh to yanzu za mu mika kuka gwamnati za a dinga kula da ku ya kuke ji mun gode wa gwamnati na daga na kike zo ke daga dambuwa dambuwa ko ok kauyen ku sunan shi me eh, su kauyen mun kwalimiri eh, yanzu ayanki nawa ne a nan hudu Me gidan ki fa yana nan yana yana tare muka zo eh oh, tare muka zo eh duka ayanki hudun kuna nan tare a nan eh muna nan wasu mata kenan da rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta mika suka gwamnatin jihar borno da kuma ake zargin cewa iyalan kungiyar boko haram ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to allah ya kyauta sakamakon faduwar darajar naira ya sa komai yanzu ana danganta haka da tsadan rayuwa nasir adamu hikaya a birnin abuja ya tattauna da wani dan kasuwa kamar haka A duk shekara daidai irin wannan lokaci na murnar sallah akan samu tashin farashin kayayyaki. Na bana ya yi bambanci da shekaru da dama da suka wuce abubuwa sukan ninka fiye da kima wanda kuma kowa in an tambaye shi sai ya ce hakan ya faru ne saboda faduwar darajar naira a kasuwar duniya. Ina tare da wani dan kasuwa Ahmed Kandos wanda yake gudanar da harkokin kasuwanci har ma yana fita wasu kasashe. Shin Ahmed me yasa 'yan kasuwa kuke kara farashi ne ga abubuwan ma da ba su shafi dala ba? Abin da ke faruwa shine wani yakan sayi kaya da tsada in ka saya da tsada ko dole zamanto in misali yanzu kamar mu da kamar maganan yadi na shadda yadi goma yadin nan shekarun da ya gabata ko watanni biyar da so gabata ana sai da shi akan dubu bakwai da ɗari biyar ne kai kuma kana sara akan dubu shida ko dubu shida da ɗari biyar za ka zo ka bi naira dubu ɗaya kenan so in har ka zo ka samu ana sai da shi a farashin da ka zo ka sara ya haura kan da ka zo ka sara dubu takwas da ɗari biyar to kai ma dole ka ɗora dubu ɗaya nan. me za ka ce kan lamura irin su eh, tattasai da tumatur da kuma irin masu raguna waɗanda zan iya cewa wasu ma a gidajen suke kiwata irin waɗannan dabbobi in ka duba ai a koda yawanci ana magana daga malamin addini har shugabannin ƙungiyoyi na kasuwa da masu sana'an hannu har ma da hukuma suna kira ga al'umma irin wannan lokaci da ya zo lokaci ne na albarka ana neman rahamar ubangiji a sauka kayayyaki so waɗansu har ga Allah suna iya kokarin su suna ragewa ba kuma sun ƙara da niyya ba ne don su samu munnar riba so saboda yanka ni ina ganin ba a ce gaba ɗaya bane ake haka rayuwar tana da tsada jama'a suna neman abun da za su ci a yanzu ina ganin cikin kashi ɗari wanda suke yanka ko ba da wanda suka yanka cikin kashi ɗari yanzu an samu raguwan kamar kusan kashi hamsin. wato abin da nake nufi su kansu talakawa kamar su ma suna da hannu wajen kawo irin waɗannan matsaloli da suke faruwa a ƙasa ma'ana ko da gwamnati ba ta yi nasarar shawo kan tashin farashin kayayyaki ba su ma talakawa da ke hulɗa da juna kowa sai ya sa kayansu su yi dan karan tsada sannan kuma watakila sai ya ce hukumomi suke da wannan laifin kwarai da gaske ana samun wannan ko da na kan ba da shawara ga wanda muke mu'amala da su ta bangaren harka kasuwa da nake da wasu harkoki na kasuwa wanda ba ya shafi irin nawa ba ne ina ganin shi sauƙin abu shine rahamar kasuwarka ko a kasuwa yanzu ka shiga zaga ga wani shagonsa an fi sayan kaya kansu yana da sauki so ina kiran su 'yan kasuwa 'yan uwa da suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi ya zamto a yaushe in ka samu saukin yadda ka sai kaya ka sauwaka kai kasa da shi kai kanka za ka fi samun albarka a cikin harkar da kake dinnan. ahmed kandos kenan cikin 'yan kasuwa a nan tarayyar najeriya wanda muka tattauna da shi kan yadda kayayyaki suke dan karan tsada musamman kayayyakin da ma ba su shafi dala ba amma sai a ɗora wa cewa wai dala ce ta tashi shi ya jawo wannan wannan kuma in ya faru a tarayyar najeriya musamman ma in kaya suka ƙara farashi to zai wuya ka ga sun dawo baya ko da kuwa an samu sauƙi a wasu lamura da suka shafi kuɗaɗen na ƙasashen ƙetare. To Allah ya kyauta. Kafin mu buɗe layukanmu a shakata da wannan. Ina sunanka? Isiyaku Haruna daga suna Allah ba ya karewa. Ibani tura ta kuma ban ce ku tura ba, inda mota siyasa ce, to daban na bani tura ta, mota gada a cikin turɗa, domin za ka mun ka tura ta. Tanam cha cha ra manche Tanam

yan siyasa da daddare ba a yi wanka saboda bidan farin gobe amma ga ni abin roƙo da kyautata al'amuranmu ka isan muna tun sarautaka in ka ada mulkinka mulkin kowa kalila ne na Allah aika ne don na Allah baya kare bani mota Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ga kira na harko mun samu daga Fatakol. Waye daga Fatakol? Oh, sunana Salisu mai dabino daga Fatakwal. To Malam Salisu, me ra'ayinka wannan daren? To ra'ayina shine yana kira ga muhammadu buhari da janar burtai eh amma yadda sojojin musu na najeriya suka dukufa dare da rana ba bacci suna so su kawo zaman lafiya a ƙasar nan ah. to ya kamata kuma a duba su domin da albashinsu da alawudinsu a kula da su domin gaskiya lokacin da 'yar addu'a ya musu karin albashi to kai da magana yar addu'a ma kace za ka rage ka gaban wani ko da ka ja ce bari sai ma ya mare ka to yanzu kana shi ma Muhammadu Buhari na'am eh kana jin ah, albashin su eh, yayi kadan ko kuma kana jin sun koka ne game da albashin ko ko dai shawara ce kake jin kake bayarwa kake jin ya kamata to Allah ya sa shugaba Buhari ya ji in bai ji ba Allah ya sa hadiman shi sun ji yanzu bari mu je Nasarawa waye daga jihar Nasarawa alaikum. Wa alaikum salam. Garba Sale likita radio na garin abun domin jihar Nasarawa. To Garba muna jin ka me ra'ayinka wannan daren? To a gaskiya ni ra'ayina nan ina so in yi roko ne. Musamman ga mu talakawa a shirin nan na Buhari na noman shinkafa wanda aka sa mu a nan jihar Nasarawa ba shakka an kawo shirin. Eh. Mu talakawa an kira mu mun karbi shirin. Eh. To amma maimakon abin da aka fara abin da ake farawa a noma na farko shine sharan gona sannan kuma a zo a yi huda ko a yi haro sannan a zo a yi shuka mm. to an ba mu iri an ba mu magani to kudin har yanzu da za mu yi aiki din muna roko don Allah don annabi su ba mu kudin domin mu samu mu mu haɓaka wannan noman in ba haka ba daga karshe za mu zo mu ji kunya tunda ya yiwu noman ba zai yiwu ba sai da kuɗi to Allah da za a yi mana don Allah a taimaka to Allah to to malam garba Allah sa mahukunta su yake Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka yanzu bari mu je jihar Cross Rivers waye daga jihar Cross Rivers na Cross Rivers kana jin mu hanya ko layin na Cross Rivers ya tsinke ne Aya ina ganin layin Cross Rivers ya tsinke to ha yanzu dai ku ne kuke bayyana ra'ayinku yau ba mu muka ba da take ba akan zamantakewa ne harkokin yau da kullum to ga mun samu kira daga birnin shehu waye daga sokoto to ɗahiru me ra'ayinka amma ɗahiru ɗahiru ka share duwanka don Allah ka share duwanka ɗahiru ka share duwanka ko kai nisa da shi yau wato ja mu je abin da muke da shugaba Buhari eh duwar lafiya yi kokari manoma na kuma Allah Allah ka alheri mm. a samu abubuwan da za a taimaka manoma ba yi ɗaya a ba su a samu su ido ba akwai bukatun su zan dama to ra'ayinku ya zo ɗaya da garban na jihar nasarawa kenan to shi kenan allah sa mahukunta sun ji eh, in ma ba su ji ba in shugaba buhari bai ji ba allah sa hadimai sun ji to muna dai sauraron ku Kuke kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku yau ba mu muka ba ku taken ba me ya shige maka duk ko me kake son gwamnati ta ji to yanzu ga kira daga edo waye daga jihar edo ake yusuf ne daga jihar edo to yusuf me ra'ayinka wannan daren amma eh, yusuf ka share eh, duwan ka don allah ko ka je nesa da shi ga murya na ina ji ciki ok to na kashe to ja mu je a ah, gashi ina jin murya na wannan tsari da shugaba buhari ya fito da shi kana jina eh amma ina jin ko murya na cikin rediyo. ai na kashe rediyo daga babu rediyo a kusa da ni to a gurguje ga wanda daga kasar Ghana. Dawa <clears throat> nake cewa ah, ah, wannan tsari da shugaba Buhari ya fito da shi gaskiya tsari ne mai kyau wanda mu talakawa alhamdulillah sai dai mai wa Allah godiya ga wannan tsari da shi shugaba Buhari ya fito da shi kuma muna kara addu'a Allah ya kara tallafa masa. To mun gode. Bari mu je Ghana. Waye daga kasar Ghana? Alhaji Sabiu mijin Musa da Jibiya a nan arewacin Ghana. To Alhaji Sabiu me ra'ayinka? a ni dai ra'ayina kullum ina ina tira in same ku ban taɓa samun ku ba sai yau. Yau gashi ka samu to. eh to sai Allah dai ya taimake mu wajen aikin gaba daya Allah taimaka mu to amin sun mu amin mun gode Allah ya sabiu eh, ba ba ka da wani ba ka da wani ra'ayi da zaka bayyana ma yan Ghana ko yan Najeriya game da gwamnatin Ghana wanda zan bayyana dai zaben da muke muka sa gaba nan to shi Allah sa mu zaɓe amin to amin sun mu amin kuma ƙari lafiya to amin sun mu amin bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger to na gode yawa waye daga jihar Niger Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Aminu ne daga jihar Naija. To jihar Naija a ina ja mu je. A cikin garin Mina. To me ra'ayinka wannan daren? To ra'ayina alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya saka muku larakai da ra'ayina mu talakawa abin da muke so babu wari ya taimaka mana da shi noma an koma a mataki babu to Allah ubangiji sa shugaba Buhari ya ji wannan kuka na taimaka mana a yi magana kai magana da gwamnati a taimaka mana to Allah ya sa Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan kira naka ko kuma gwamnati ko kuma hadiman su to bari mu je jihar Jigawa waye daga jihar Jigawa masha Allah waye daga jihar Jigawa Sama'ila ne daga gwaran jihar Jigawa to Sama'ila me ra'ayinka wannan daren ni ra'ayina ina so na bayyana wa 'yan najeriya ne kan cewa mutanen da suke fafutukar 'yan matan cikin din eh. ya kamata 'yan najeriya su sani kan cewa waɗannan mutane hmm. siyasar duniya suna so ne kawai su samu kuɗi saboda ka su iyayen da aka ɗebe 'ya'yan nan su sani waɗannan mutane sun san yadda 'ya'yan suke wallahi idan suka bari in suka tsaya a ah, samaila me hujjarka hujjata ita ne lokacin da kuke da Aisha Yusuf tana cewa wai sun je wajen Buhari Buhari ya ce musu ma shi bai ma san inda 'yan matan cibok suke ba kaga duk mutumin mu haushe in kace kana mamaki mutum ya gaya maka magana ka kana mamaki to kai ka sabu abin da yake ko da kan lalle ina kira da wannan iyaye su yi kokari su dabbatar kan cewa waɗannan masu fafutuka su sun san yadda ƴaƴan su suke su matsa musu su matsa musu su rike wuta lalle su suna musu da ƴaƴan su suke amma gwamnati tsakanin da Allah ba su san yadda suke ba amma su sun sani To, mun gode Sama'ila, bari mu je jihar Adamawa, waye daga jihar Adamawa? Aliyu Alhaji Kadir jihar daga jihar To, Alhaji Aliyu, me ra'ayinka? ra'ayina don Allah yana kira da talakawan mu Najeriya particularly arewa to mm. Allah mu yi wa Buhari addu'a mu daina wasu maganganun da bai kamata ba so wannan yana kokari don Allah mu ci gaba da masa addu'a Allah ya shirye mu gaba daya to amin sun amin Alhaji Aliyu da kuma kiran Alhaji mm. Aliyu ne muka kawo karshen kiran da za mu iya ɗauka yau dinnan sai wani sati in mai kuwa mai komai ya kai mu mun buɗe layukan waɗanda ba samu ba sai su kokarta su ma su gani ko Allah ya sa su data yanzu kuma yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tallafin jin ƙai, tsaro zaman lafiya yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi su ne abubuwan da wakilan amurka za su fi mayar da hankali kai a yayin da za su haɗu da wakilai daga ƙasashe 193 a wajen babban taro na 71 na babban zauren shawarwar majalisar ɗinkin duniya ƙasar amurka ta jaddada tsayuwa tsayin daka akan ci gaban haɗakar ƙasashe domin tallata zaman lafiya da samun ci gaba da wadata a duniya baki ɗaya mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da ayyukan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa sheba crocker ta ce ce abubuwan da za su gudana a duk tsawon makon taron nan abubuwa ne da za su fifita muradun da amurka take son cimmawa da kasashe masu yawa batun ayyukan jin kan al'umma shine zai kasance a saman ajanda a lokacin da shugaban amurka barack obama da sauran shugabannin kasashen da suka hada da canada ethiopia mexico germany jordan da sweden da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun za su haɗu don karɓar bakuncin taron kolin shugabannin kan 'yan gudun hijira mataimakin sakatariya croker ta ce shugabannin Nin taron koli ba wai za su tattauna ba ne kawai akan kanun labaran jiya da yawa a'a har ma da abubuwan da suka tsananta akan ayyukan jin kai muna kyautu zaton za a samu sakamako mai kyau wanda zai ci gaba da kulawa da bayyana wa jama'a ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya faɗaɗa shirye-shiryen sake tsugunar da 'yan gudun hijira da yadda za a riƙa karɓar su samar da sababbin hanyoyi da 'yan gudun hijira da masu masaukin su za su amfana musamman yadda za su riƙa amfana da samun ilimi da ayyukan yi a shar'ance gwamnatin amurka za ta ci gaba da ba da himma akan tabbatar da zaman lafiya da tsaro sannan za ta dogara da jakadun majalisar ɗinkin duniya wajen ganin an samu hanyoyin siyasa na warware rikice-rikicen siriya libya da yemen da kuma sauran kasashen da rigingimu suka ta'azzara daga nan kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai halarci taron kwamitin sulhu wanda zai mai da hankali akan syria sannan zai zamo ɗaya daga cikin masu karɓar bakuncin wani taron ministoci kan libya da wasu tarurrukan amurka za ta ƙara akan alkawuran da ta yi an tallafa wa ayyukan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin ƙara karfafa kuzarin majalisar na iya hana barkewar rikici shiga tsakani da ayyukan kiyaye zaman lafiya yayin da za ta iya karfafa sanya idanu kan ayyukan da sojojin kiyaye zaman zaman lafiya ke gudanarwa. Hakanan Amurka za ta ci gaba da ƙarfafa dangantakarta da gwamnatocin ƙasashe kan yaƙi da ta'addanci a duniya da kuma ba da muhimmanci wajen yaƙi da Da'ish ko ISIL. da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da mayakansu a sauran ƙasashe. Sannan za ta buƙaci ƙara wa majalisar ƙarfi yadda za ta aiwatar da shirin sakataren majalisar kan hanawa ko yin rigakafin tsagiranci. Kroka mataimakiyar sakataren Amurka ta ce, Amurka za ta ci gaba da tattaunawa akan sauran matsaloli tare da mambobin majalisar waɗanda suka haɗa da sauyin yanayi, ci gaban ƙasashe mai ɗorewa, haƙƙin ɗan adam, kwance ɗamarar makamin nukiliya da kuma farfaɗo da majalisar ta ɗinkin duniya. Shirin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. gwamnatin obama ta amurka ta yi wa kasar rasha kashedin cewa babu inda haɗin kan harkokin soja tsakanin su a siriya zai je idan taimakon jin kai ba su fara kaiwa birnin aleppo da wasu yankunan da aka yi wa ƙawanya ba. Yau Juma'a wani harin ƙunar baƙin wake na bam mai ƙarfi ya ratsa wani masallaci da ke cunkushe da mutane a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya kashe akalla mutane 23 da kuma raunana akalla mutane 30. Hassan sojojin Najeriya General Tukul Yusuf Buratai ya ce rundunar sojan Najeriya ta sami ci gaba sosai a ƙoƙarin da take yi na murkushe kungiyar boko haram janaral buratai ya wannan furicin ne a lokacin da ya ziyarci nan muryar amurka a hira da abokin aikinmu na sashen turanci james buti ya yi da shi haka kuma ya yaba wa haɗin kan da ake samu daga sojojin kamaru da chadi da kuma jamhuriyar niger makwabtan najeriya a wannan yaƙi. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa da shi da Halima Jimarau. Yanzu don kwa da kwa nan sashen Hausa musamman Juma'a Ali da ta taimaka mani domin gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Carl Stalin. Ni Ladan Ibrahim ake cewa kwana lafiya mu ku mu ƙarasa wani lafiya.